الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka a ci gaban karatu mu littafin albidaya fi ulumil qur'an matakin farko game da sanin ilimin alkur'ani na ɗaya daga cikin malaman masar sami ibn ibrahim ibn bali a yau za mu tashi insha Allah ta'ala shafi na 29 albabul khamis babi na biyar mala ya ce jam'ul qur'ani wa tartibuhu tattara alkur'ani da jeran tashi wa fihi sittatu bawabit a ƙarƙashin wannan babi akwai bayanai guda shida da suka kunshi abinda da babin yake ɗauke da shi abbabitul awwal bayani na farko shine bayanin da ke cewa jumi alƙur'anu fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an haɗa alƙur'ani a zamanin manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an tattare shi hifdan a haddace fisuduri a cikin kirazan sahabbai da shi kansa manzan wa kitabatan fisuduri kuma an rika rubutawa a rubuce ana sadara-sadara ta aya-aya sura-sura tun lokacin manzo tsira da amincin allah su tabbata a gare shi alkur'ani ya samu wannan gata iri biyu gatan haddace shi a kirji ma'ana a zuci zuciya ta kiyaye abinda aka saukar da kuma gatan rubuta shi a rubuce saboda haka tare sahabbai suka tafi da kiyaye alkur'ani hadda da rubutu abbabidu thani bayani na biyu kuma bayanin da ke cewa kufadul ƙur'ani minas sahabati saba'atu mahaddatan alƙur'ani daga cikin sahabban annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fitattu da za ka ce sun karaɗe ƙur'ani bakwai ne amma ba yana nuna ba wani wanda ya haddace wani guri cikin alkur'ani ba sai su a za ka tarar da wasu suna da wasu adadi na surori da ayoyi amma ba wanda suke da abin da waɗannan bakon suka haddace wajen yawan kiyaye ƙur'anin baki ɗaya na farkonsu ubayyu bin ka'ab radiyallahu an ubayyu ɗan ka'ab allah ya yarda da shi to da kan kana neman gangaran mai sauka dubu in ma da gaba da haka ka faɗa to su ne waɗannan na biyu zaidu bin thabit radiyallahu an zaidu dan thabit allah ya dada shi na uku abdullahi bin mas'ud radiyallahu an abdullahi dan mas'ud allah ya dada shi mu'adhu bin jabal radiyallahu an da mu'adh dan jabal Allah ya yarda da shi salim ibn ma'qil sai kuma salim dan ma'qil maula abi hudhaifa yan tattan bawon abi hudhaifa radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su na shidan su abu zaid bin sakan radiyallahu an abu zaid dan sakan Allah ya yarda da shi na bakwai abu darda radiyallahu anhu waɗannan su ne waɗanda suka yi wa ƙur'ani gata ta ɓangaren su haddace shi duk inda ka taɓa da akwai shi aka wannan yake nuna cewar hadda alƙur'ani baiwa ce ta allah ga wanda ya so domin inda yi don allah ne sahabbai duk haka suke masu son su yi abu don allah ne in dai ƙoƙari ne dukansu masu ƙoƙari ne ba baya to amma zalika fadlullahi yu'tihi man yasha falala ce ta Allah yake bayar da ita ga wanda ya so shi yasa wanda ya samu alquran ake so ɗabi'antu da ɗabi'un qur'ani ya zama mai ladabi mai kaddara al'umma mai iya mu'amala da jama'a saboda qur'anin haka yake hukunta shi yasa manzo yake rukowa saboda yafi fi kowa saninsa الضابط الثالث mala yake cewa bayani na uku jama'a abubakar siddiq radiyallahu anhu al al-qur'ana abubakar siddiq allah ya yarda da shi ma ya tattara al-qur'ani ba'da al yamama bayan yakin da aka kara da ake cewa yakin yamama fi mushafin wahid shi kuma aikin da ya tattara al al-qur'anin a guri guda ya zama kamar yadda muke iya ɗauka mu ce ga ƙur'ani a tattare mu riƙe a ci shine nan duka amma da sai ka tattara waɗancan bayan allan da aka faɗa wani yana da sura kaza da sura kaza da sura kaza a rubuce ina kuma da sura kaza a haddace wani kuma yana da sura kaza da sura kaza a rubuce kuma yana da sura kaza a haddace a haka da ƙur'anin ya fito to bayan wannan yaƙi da aka yi an samu rasuwar mahaddatan ƙur'ani za ka to in ko za a tafi a haka in aka rasa wannan mahaddatan da ka to ya za a yi da na rubutu da ba kowa ne ya haddace ba shi ma na rubutun in ya zama hannun wane da hannun wane da hannun wane in aka zo ne ma aka rasa ayyaya an fahimta to shine ijtihadin da abubakar kokarin da yi da gata da ya sake qur'ani sai aka tattara shi guri guda za a iya cewa ga qur'anin nan daga bango zuwa bango a lokacin abubakar siddiq aka fara haka muwafiq lil'aradatil akhira wannan abin da abubakar ya tara na alqur'ani guri guda ya yi daidai da bujiro da karatun alkur'ani da aka yi a karo na ƙarshe ma'ana ashe ba a tattara shi an rubuce shi an haɗe guri guda ba sai an biyo waɗannan gangaren gangaren ɗin a biyo wane ya ce eh haka abin yake wane ma ya ce haka yake wane ma ya ce haka ake wannan ma ya ce ce to a rubuta ba tantama to wannan rubutun da aka yi masa sai da aka yi wannan bujurowa ta ƙarshe ɗin a kai, a kawo a kai, a kawo a'a wani abin da ka tafi kai fa ba shi ne manzo ya tafi bari ba da gyara a nan kuma wa ajma alaihi sahabatu radiyallahu anhu kuma sahabbai gaba ɗaya suka haɗu cewar haka fa abin yake nan ba ja ba tantama da haka tuna aka yi mana gata mu to amma kuma bin ya gagara a zauna ma a rika bi a kai a kawo ya gagara ta haka da za a yi larabci ba alkur'ani ba ka ce sadakan lawal azin sai zama ya shafa fuskas an karanto ƙur'ani ko bai ma gama kanin ƙur'ani aya ce ko ba aya ba ce to waɗannan bawabi ɗin guda uku da muka yi dama babu yana da guda shida yanzu mun yi rabi rabin allah kan za mu sake su abin da muka da Allah ya ba mu ladansa kuskure Allah ya yi assalamu alaikum